Sashen Hausa na BBC ke magana kan mita 16 da 19 da 25 da kuma tasoshin FM a wasu ƙasashen Afirka. Masu saurare Auwal Ahmad Janyo ke fatan kun wani lafiya cikin shirin mu na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Nijar, bakwai da rabi kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku je Isra'ila ta ce ta kashe kwamandan Hamas a Gaza wani mummunan hari da aka kai babban sansanin 'yan gudun hijira inda mutane da dama suka mutu. Fadar White House ta ce motoci dauke da kayan agaji sama da 60 sun shiga Gaza. A Najeriya hukumar agajin gaggawa ta ce akwai kusan mutum saba'in da suka bata a hazarin jirgin ruwa a jihar Taraba. Mun kammala aikin kai ɗauki da ceto mutane da ke cikin iftila'i a yanzu ba a zaton za a sami wani da rai zuwa akwai waɗanda har yanzu ba a gani ba su ne jimilla ya kama 69 To yayin da Amurka ta ce ta kori ƙasashe hudu na Afirka ciki har da Nijar daga yarjejeniyar kasuwancin ta da kasashen na Afirka. Wasu 'yan kasuwan Nijar na cewa. Galibin 'yan kasuwanmu ba su san ko menene gowa ba, ba su san umarninta ba, ba su san daɗinta ba, ba su san manufarta ba. To duk kafin waɗannan da ma wasu rahotannin sai Rabi a kabir runka ta karanto muna labaran duniya. Rahotanni sun ce an samu ɗimbin mace-mace da jikkata a sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya da ke arewacin Gaza. Hamas ta ce Isra'ila ce ta kai harin sai dai Isra'ila ta ci uffan ba kan harin. Sansanin na Jabaliya na yankin da Isra'ila ta ce mutane su fice su bar yankin. Hotunan inda lamarin ya faru ya nuna yadda ake zakulo gawarwaki cikin buraguzan gini. Local journalists said they counted at least 47 bodies. Wakilin BBC ya ce masu aiko da rahotanni na yankin sun ce akalla sun kirga gawar gawarwaki 47 bayan harin na makami mai linzami da ya rushe gidaje da dama. Asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa ruwan bama-baman Isra'ila a Gaza zai iya jefa yara cikin mummunan tashin hankali. UNICEF ya ce yara da dama sun fara nuna alamomin matsananciyar fargaba. UNICEF said one of its own staff members in Gaza Wakiliyar BBC ta ce UNICEF ta ce diyar ma'aikaciyar ta 'yar shekara hudu ta nuna alamun kamuwa da matsananciyar fargaba inda ta rika jan gashin kanta tana kartar jikinta har sai da ta fitarwa da kanta jini. Ƙungiyoyin jin ƙai na ci gaba da roƙon a tsagaita wuta nan take. Isra'ila ta yi alƙawalin barin motocin kayan agaji 80 shiga Gaza ta mashigar Rafa a yau Talata. Ofishin ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce hararen da Yahuda 'yan kama wuri zauna ke kaiwa ya ƙaru a gabar yamma da kogin Jordan. Tun bayan harin da Hamas ta kai a Isra'ila mako uku da suka gabata. ya zuwa yanzu 'yan kama wuri zaunen sun kai hare-hare sama da da saba'in cikin wannan lokaci rikicin ya yi sanadiyar mutuwar falasɗinawa ashirin yayin da aka kashe sojan isra'ila guda amurka ta yi kira ga isra'ila da ta ba da kariya ga falastina wanda ke rayuwa a gabar yamma da kogin jordan daga hare-haren mayakan yahudawa 'yan kama wuri zauna to kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na bbc Shugaban adawar Indiya Rahul Gandhi ya zargi gwamnatin kasar da kokarin yi masu ko kuma wasu manyan 'yan majalisar jam'iyyar adawa kutse a wayoyinsu. Mr. Gandhi ya ce hakan ba zai hana su kalubalantar salon mulkin gwamnatin prime minister kasar Narendra Modi. Da yawan 'yan siyasar Indiya sun ce sun samu sakonnin gargaɗi daga kamfanin Apple kan cewa masu kutsen gwamnati na bibiyar wayoyinsu. sai dai kamfanin bai bayyana hakikanin masu kokarin yin kutsan ba. Hukumar kare haƙƙin ɗan Adam a Pakistan ta yi gargaɗin cewa korar dubin dubatar 'yanci rani wanda yawancinsu 'yan Afghanistan ne ka iya ta'azzara matsalar jin ƙai a ƙasar. Hukumar ta roƙi Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara wa'adin na ɗaya ga watan gobe domin ba 'yanci ranin damar barin Pakistan cikin ruwan sanyi tare da ba wasu daga cikinsu damar mallakar takardun izinin zama a ƙasar. dubban 'yan afghanistan ne suka yi dandazo kan iyakar kasar gabanin gobe da wa'adin da gwamnatin pakistan din ta bayar zai cika to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc madalla a gaida rabi'atu kabir runka da ta karanto muna cikakkun labaran duniya yanzu kuma sai rahotanni Za mu fara da daga yakin Gaza inda mutane da dama suka mutu a wata mummunar fashewa a sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya a arewacin Gaza. Wasu da dama ne kuma suka jikkata. Hukumomin lafiya na Hamas sun ce jami'an wata asibitin Indonesia da ke kusa sun ce akalla mutum hamsin aka kashe. Ga rahoton Bilkisu baban gida Babu da wani martani har yanzu daga Isra'ila game da rahoton fashewar. BBC na gudanar da aikin gano cikakkun bayanai game da afkuwar lamarin. wani mai daukar hoto na kamfanin dillancin labarai na reuters ne ya dauki waɗannan hotuna daga wurin da fashewar ta afku a sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya sauran hotunan daga sansanin 'yan gudun hijira a arewacin gaza sun nuna mutane na ta neman waɗanda ke da sauran numfashi tare da zakulo gawawwaki daga cikin buraguzan a wasu hotunan da mai daukar hoton na kamfanin dillancin labarai na reuters din ya dauka a muhimmin yanki na sansanin 'yan gudun hijirar na jabaliya duka an yi musu shaida akasarin su sun yi munin da ba zai yiwu a wallafa su ba sun kuma nuna manyan ramuka da karfin fashewar suka haddasa kewa kewaye da buraguzan kankare da karafuna daga gine-gine da suka rugujewar watsi a ko'ina a ɗaya ginin da ya mummunar rugujewa a kusa da wani ramin wani mutum a hawa na sama ya ɗauki wani ƙaramin yaro da ya kubuta da ransa zuwa tudun mun tsira kaɗan da ya rage saman ya rubto a kansu wani hoto ya nuna wata gawa fuskar ta a lullube ana ɗauke da ita daga cikin wani ginin da ya ruguje hotuna da dama sun nuna ƙananan yaran da suka mutu ko kuma samu munanan raunuka sansanin 'yan gudun hijirar na jabaliya da ke arewa da birnin gaza shine mafi girma a cikin sansanonin 'yan gudun hijira takwas na gaza 'yan gudun hijirar falasɗinu 116 ne majalisar ɗinkin duniya ta yi rajistar su a can daga watan yulin shekarar 2023 'yan gudun hijira dai sun fara zama a sansanin ne tun bayan yakin shekarar 1948 ƙaramin yanki ne amma kuma wuri ne mai cinkoson jama'a da ke da faɗin murabba'in kilomita miliyan 1.400 kuma yana ƙunshe da gine-ginen gidajen jama'a Jabaliya na da makarantu 26 a gine-ginen makarantu 16 da cibiyar rarraba abinci da cibiyoyin kiwon lafiya biyu da ɗakin karatu da kuma rijiyoyin ruwa bakwai. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya fitar da wata sanarwa yana mai cewa ya kaɗi matuƙa da ta'azzarar tashin hankalin a Gaza yana mai ƙara cewa hakan ya haɗa da ƙara faɗaɗa ayyukan soji ta ƙasa da dakarun Isra'ila suka yi haɗi da kai manyan hare-hare ta sama da kuma ci gaba da harba rokokin da ake yi zuwa Isra'ila daga Gaza. To a gaida Bilkisu Babangida, to yanzu dai muna wato kan batun tashin hankalin amma a Najeriya. Inda hukumar ba da agajin gaggawa ta kasar nema ta ce ta kammala aikin nemo gawakin mutanen da suka nutse a hatsarin jirgin ruwa a jihar Taraba. Hukumar ta nema ta ce akwai mutum sama da sittin da ba a gani ba waɗanda take tunanin sun bi ruwa daga cikin 104 da hatsarin wato jirgin ruwan ya rutsa da su. Sai dai iyalan waɗanda abin ya shafa na ci gaba da bayyana alhini. Khalifa Shehu Dokaji na da ƙarin bayani. Hukumar bayar da agajin gaggawar ta Najeriya nema ta ce rashin sanin tsawon lokacin da za su ɗauka na nemo sauran mutane 73 da ake zargin cewa haɗarin ya ritsa da su ya sa suka haƙura da ci gaba da neman. neman ta ce ka yanzu sama da mutum ashirin ne suka mutu yayin da mutum sama da sittin suka bata wanda kuma hukumomi a jihar za su ci gaba da neman sauran waɗanda ba iya ganowa ba a wasu rafuka ko ƙauyuka da ruwan ya bi bashir idris garga shine daraktan kula da ayyukan ceto da gudanarwa a hukumar bayar da agajin gaggawa ta najeriya To daga nan dai an samu karin gawaki guda hudu inda alkaluma suka nuna muna da mutanen da suka mutu ashirin da ɗaya waɗanda aka ceto guda goma sha bakwai to har yanzu akwai waɗanda har yanzu ba a gani ba jimilla ya kama sittin da tara to kamar me hakan yake nufi eh dama ai duk mutumin da ya shiga ibtila'i irin wannan bare ma hadari irin na na ruwa to ana kyautata zaton in aka kawo ɗauki da wuri ana iya samun mutum da rai don haka muna kyautata zaton yawanci sun hallaka kuma yanzu ruwa ya tafi da su ba a iya cewa suna wannan wurin ba sai dai za a je wasu rafuffuka da suke daura da inda wannan hadarin ya faru kila daga bisani a tsinci gawawakin wani wanda yarsa ta mutu sakamakon hadarin jirgin ruwan da kuma yanzu ake ci gaba da neman matarsa ya bayyana damuwar da yake ciki yarinya an samu gano ta akwata do ranar litinin aka samu gawanta sun kira ni ina ma na sun kira ni akan sun samu gawan wata a can to na koma na ji na duba tabbas an kawo ga waki biyar amma babu na iyali na ciki to yau ma sun kira ni akan cewa akwai ya da aka samu a wuri kaza sai ce ni a dubi gawan da kyau na san abin da bare gano ba amma ga mun kalan tufan da yake Allah ya bayyana gawan ta falillahi alhamdu bayyana gawan ta ba ubangijin Allah ya jikanta da rahama babban buri na ubangijin Allah ya ji kansu da rahama. An dai saba samun kifiro jirgin ruwa a Najeriya wanda hakan baya rasa nasaba da dalilan da ya sa hukumar bayar da agajin gaggawa Najeriya ta yanke shirya wata bita ga shugabannin hukumomi na bayar da agajin gaggawa a jihohi kan wannan matsala don sanar da su irin matakan da ya kamata su ɗauka don magance wannan matsala. Khalifa Shehu Dokaji, sashin Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. ta yanzu dai muna jihar Taraba inda gwamnatin jihar tare da haɗin gwiwar sojojin najeriya suka ce sun kama tare da kwace wasu manyan motoci shida dauke da ma'adinan fluoride da lithium da aka haƙo ba bisa ƙa'ida ba tuni aka karkatar da ƙiblan manyan motocin zuwa jalingo babban birnin jihar domin ci gaba da gudanar da bincike ga rahoton umar shehu liman tuni dai hukumomi a jihar da ta tarayya suka fara gudanar da bincike domin gano miyagun fatakan da ke hako ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba gwamnati ta ce duk wanda ke da hannu a wannan aika-aika kan haƙar ma'adinai ta ɓarauniyar hanya za a hukunta su a yanzu haka hukumar ko ta kwana ta shirya gabatar da waɗannan manyan motoci gaban kotun tafi da gidanka domin ɗaukar matakan da suka dace an tono ma'adinan ne daga yankin al'ummar a kwana da ke cin karamar hukumar wukari ta jihar akan hanyar su ta zuwa fatakwal da inugu wannan nasarar da ta kai ga kama manyan motocin makare da sinadaran fluoride da lithium ta zo yayin da gwamnatin jihar taraba tare da haɗin gwiwar sojojin najeriya suka daƙile fasa fasakore tare da kwace manyan motocin shida da ke ɗauke da lithium da fluoride ba bisa ka'ida ba da yake zantawa da manema labarai jim kaɗan bayan katse safarar sinadaran shugaban kwamitin karta kwana na jihar taraba kan haƙar ma'adinai da sadar zuzuka jeremiah faransa. ya ce gwamnati ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen ɗabbaga dokar hana haƙo ma'adinai da sare itatuwa ba bisa ka'ida ba wannan kame dai na zuwa kwanaki kaɗan bayan gwamnatin jihar ta gudanar da gangamin wayar da kan jama'a tare da manema labarai kan illolin sare da zuzuka da haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba. Uh, with the task force, we are ready to go anywhere to ensure that the mandate given to us by His Excellency is adhered to. ya ce tare da rundunar karta kwana a shirye muke mu je ko'ina tare da rundunar domin tabbatar da aikin da gwamnan jihar ya bamu mu yi da ya koma kan sari da zuzuka sai ya ce if care is not taken from the way things are going already the desert encroachment is already in taraba state daga yadda al'amura ke tafiya idan ba a yi hankali ba dama kamar yadda aka sani muna shi da ah, gurgusowar hamada a jihar mutane na duba dan abin da za su samu ba tare da la'akari da illar hakan da ke tafe a nan gaba ba. Ya bayyana cewa mako guda da ya gabata, tawagar karta kwana ta kai mamaya cikin yankin al'ummar kwana inda suka kama wasu masu haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba, su bakwai tare da wasu bamabamai da ke taimaka musu haƙo sinadaran. Yankin Akwana kamar yadda hukumar karta kwana ta nuna ya yi ƙaurin suna wajen haƙo ma'adinai ba bisa ka'ida ba, kuma babu wani kokari da gwamnati ta yi ba domin tabbatar da ana bin umarnin dokar amma mutane ke bijirewa sai dai gwamnati ta ce a yanzu za ta sauya ko zuwa da sabin dabaru don tabbatar da kiyaye fadar gwamnati kamar yadda doka ta tanada bincike ya nuna ana amfani da sinadarin lithium wajen hada ko kuma sarrafa batiran wayar selula da kwamfutar tafi da gidanka da kyamara da motoci masu aiki da wutar lantarki hakan ana amfani da lithium a wasu batura da ba sa buƙatar caji fluoride kamar yadda bincike ya nuna ana yawan amfani da shi a likitance wajen hada man goge hakora da kara musu lafiya da karfi da sauran bincike na kimiyya sau tari dai ana fita da waɗannan sinadaran domin har hada wasu abubuwa masu aiki da na'urori da sarrafa magunguna kafin a sake dawo da su kasar domin siyarwa ga talakawan najeriya To a gaida Umar Shehu Leman, to hukumar aikin hajji ta Najeriya ta ce za ta haɗa gwiwa da hukumomin alhazai na jihohi domin yin wani gagarumin wayar da kai don zaburar da maniyata biyan mafi karancin kuɗin aikin hajjin bana na naira miliyan hudu da dubu ɗari biyar hakan ya biyo bayan sauya tsarin bayar da biza da hukumomin saudiya suka yi a bana hukumomin alhazan sun cimma hakan ne a wani taro da suka yi a yau a abuja an dai ware wa kasar kujeru dubu casin da biyar a bana sai dai kawo yanzu maniyata da suka biya wani kaso na kuɗaɗen basu da yawa Dr. Abdullahi Rabiu Kwantagora, sakataren hukumar ta ƙasa kuma wato ya shaida wa Habiba Adamu cewa. Wannan taro da muka yi da jihohi taro ne mai muhimmanci matuka. Jihohi suke da alhazai. Haji kwamishin kuma ita ke tattara ayyuka gaba ɗaya ta gudanar. A mun haɗu mun tattauna da su kuma na ɗaya mun fahimci juna cewa lallai akwai matsala a ƙasa. matsalar nan ko shine matsalar rashin lokaci da kuma tsadan kuɗi na watan aikin haji na biyu mun yadda tsakaninmu da su za mu yi aiki tare za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakaninmu da su mu zagaya a jihohi Mu ga yadda za a yi a sanar da mutane a yi kuwa sosai eh, saboda maganan yanayin lokaci ne bana babu shi a yalwace saboda hukumar saudi arabia ta fito da tsari ta fito da jadawali wanda ke wannan jadawalin bai ba da sake ba a yanda ake yi a da bana suna son su rufe bizan su ne kwanaki 45 ko 50 kafin arafa za su fara wannan bizan daga 1 ga watan maris su kare shi 29 ga watan afirka mun duba sai mun ga watanni biyu ne kawai wanda ke sabanin abin da ake yi a da saboda haka babu lokaci kama wasu za su ga kaman ba magana ba ce ta batun kuwa magana ce ta batun kuɗi tunda wannan ne karo na farko da aka sa kuɗi mafi tsada a kujerar maka a najeriya maganar tsadar nan ban sani ba ko mutanen da suke ƙauye ko wanda ba su yi karatu ba ko kuma ba su sani ba su mun sani kusan kashi casa'in da biyar ko fiye na kuɗin aikin haji dalan amerika ita ce take ginda shi ko kuma take ainihin fitar da shi saboda haka dalar amerikan nan kuma tana nan ga nan a kasuwa mun san na gwamnati ma ta kai 700 har da wurin 90 zuwa yanzu nake gani sannan in kiran black market ina ganin ta kai 1150 ko fiye da haka to wannan saukin da ake samu fa a da an fai lokacin da gwamnatin najeriya take ba alhazai dala akan 195 ba an yi lokacin da aka ba da 410 bara ai 410 ne amma da bayu ba aka je da 456 idan babu watan wani tallafi da gwamnati ta bada misali idan babu to kenan za a yi lissafin kudaden aikin hajji ne a bisa ga dala kila 790 yadda gwamnati ta yanke shi ta kiyasta shi haka kenan za a yi shi wannan shine tunanin kamar me zai faru idan wa'adi ya cika mahajjata ba su kuma biyan naira miliyan hudu da rabi din nan ba abin da bai riga ya faru ba ba ka iya magana a kai kun gabara allah maɗaukaki ya nuna ma da yawan mutane ayasa. ana ganin mutane ba za su iya zuwa aikin hajji ba domin ya kai wurin miliyan uku sai gashi allah ya ba mutane iko sun yi aikin hajjin nan akwai abin al'ajabi a ciki amma abu ne daga Allah saboda haka bana abin da ya fi damun mu gaba ɗaya da mu da jiha ne babu lokaci kila wani ma yana da kuɗin a jefa amma ba shi da labarin cewa ga fayin da tsari ya canza kuma zai san zuwa karshe kuma yanzu yana sauri yanzu ya biya kuma babu lokaci Dr. Abdullahi Rabiu Kwantagora kenan sakataren hukumar wato kula da aikin hajji a Najeriya. To a Najeriya yanzu tara ne saura sha uku haka ma a Yawunde a Kamaru. Awwal Ahmad Janyau ke gabatar muku da wannan shirin daga nan sashen Hausa na BBC. yanzu kuma bari mu tafi wato kan matakin amurka inda shugaba joe biden ya ce ƙasarsa za ta kori ƙasashen uganda da gabon da nijar da kuma jamhuriyar afirka ta tsakiya daga yarjejeniyar kasuwanci tsakanin amurka da afirka shugaban ya sanar da ɗaukar matakin ne bayan bayyana damuwa kan juyin mulki da kuma bayan demokuraɗiyya da kuma keta haƙƙin ɗan adam kuma matakin na amurka zai soma aiki ne daga farkon shekarar 2024 daga yamai ga rahoton cima ila isufu Shirin dai na ba wa ƙasashen Afirka na kudu da da Sahara damar shiga Amurka ba tare da haraji ba a kan kayayyaki sama da dubu ɗaya da ɗari takwas. Shugaba Biden ya ce Nijar da Gabon waɗanda halin yanzu suke ƙarƙashin mulkin soja bayan juyin mulki a bana ba za su ci gaba da morar shirin na aguwa ba saboda rashin tafarkin dimokuraɗiyya. ya kuma ce an cire jamhuriyar tsakiyar afirka da uganda daga cikin shirin ne saboda tauye hakkin ɗan adam da ƙasashen duniya suka amince da su da gwamnatocinsu Sai dai a cewar Alhaji ya Yakuba Dan Maradi, sakataren kungiyar 'yan kasuwa da ke shiga da fita da kaya ko a kansu don ko da ma 'yan kasuwar Nijar ba kowa ya san wannan shirin na aguwa ba. Galibin 'yan mu ba su san ko menene aguwa ba, ba su san umarninta ba, ba su san daɗinta ba, ba su san manufarta ba. Dama-dama eh, masu aikin hannu wasu daga cikinsu san ko menene aguwa saboda lokacin ta yayi sukan je su haɗa kayansu da kayan mutane don abokan sana'a su ko abokan aikinsu su ɗauka su kai can amerika su je su saido kuma su dan samu wani abunsu ko da yake shebu biyano na kungiyar 'yan kasuwa da ke fita da shiga da kaya su ma cewa ya abin da Joe da ya bai dace ba duba da yadda suke kera kaya suna kaiwa 'yan Amurka na amfani da su. Muna kira kaya wannan doka ne da tsakaninmu ba mutum zai tashi shi kamar Joe Biden ne tashi ya ce ya yanka ba haka nan na ba. Tunda kowa na gani eh, laihin wani. Mu da kanmu muna gani laihin Amerika. Amma su mutanen Amerika su suna hudda da mu ba su